da annaba in ya yi wannan nazar din to ya zama wajibi a gare shi ya biya a cika wannan alwacin da ya yi, shi ne kafin ya yi shi bai zama wajibi a kansa ba amma da ya yi to yanzu wannan aiki ya zama wajibi a kansa hadisi da za mu shi ne hadisi na ɗari 364 an uqbata bin amirin قال نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام عافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب ولتركب أولنا حديثي لدى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنا كرنس عقبة بن عامر الجهني ألا يرددتي ya zama gwamna a zamanin muawiya a mishira shekara uku abu hamad ake kiransa ya rasu shekara ta 15 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yake faɗi nazarat ukhti yar uwata ta yi alwashi an tamshiya ila baitillahi harami an tamshiya ta yi tafiya ila baitillahi harami da har zuwa makka hafiyatan ba su da takalma bi ma'ana wannan nazarin da sai kenan ba wai nazarin zuwa ba nazarin za ta tafi zuwa ka'aba da zai zai tsawafi ba tare da takalma ba fa amaratni an astaftiya laha rasulullah sai take umurta na in je in tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya za ta yi shi yasa daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana alwashi in ce bai da kyau saboda kaga in inda ba ka yi wannan ba lafiyar talau za ta yi tafiya da takalmanta ta hawa abin hawa ta tafi amma yanzu ta dora ma za ta tafi zuwa ka'aba ba takalma watakila hanya kuma ba kyau sai ta ga abun ya zo ya yi mata wani iri ba za ta iya tafiya ba takalman ba a je a tambayi annabi me ya mafita an gane abun shi sa to ba a so mutu ya lizinta ma kansa wani ibada da Allah bai lizinta maka ba ko ni aiki da bai zama wajibi a kansa bai je wajabta ma kansa in ya to yanzu ya yi laifi inda bai lizinta ma kansa ba ka gaba ruwansa da wannan laifi to lokacin da ya lizinta ma kansa kuma sai ya zo bai yi ba to nan ne yanzu laifi ya hau kansa to sai take tunani ya za ta yi tura ɗan shi uku ba bin amir ɗin. ya je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama uku ba sai ya tafi yake faɗi fastaftaitu sai na tambayi annabi faƙala sai annabi ke gaya mu ka gaya masa litamshi wal tarkab ta tafi kuma ta hau ga tafiya ta ce za ta yi da ƙafa kuma ba ta kalma abu biyu kenan ba za ta hau ba ba za ta sa ta kalma ba kaga shi ayyukan biyun da sai alkawari akan dukansu ba ibada ne to ya za ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ta ta yi tafiya in ta ga dama kuma in tana da abun hawa ta hau kuma ta sa takalma amma ta je ta yi wannan dawafi to dawafi shine ke zama wajibi wanda in ba ta yi ba ta yi laifi kuma bai da kafara sai yi amma wannan da ta yi alkawari da ba ibada ba sai je ta yi kafara kan wannan an gane ayyuka biyu aiki idan aiki da mutu ya yi alwaji ibada ne to shi bai da wani kafara sai kai wannan aiki idan al'ada yake ba ibada bane to sai kai kaffara sakamakon abin da kai ne yanzu sai kai kaffara na sa takalman da za ta yi da kuma hawa da za ta yi amma sai ta je ta yi dawafi ta hau abun hawan ta kenan to wannan shi ne kamar yadda na faɗa dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana don lokacin da mutum ba abu bai zama wajibi a kansa ba yana cikin kusa yana cikin walwala da yace to zai yi azumi goma in na samu aiki to kaga yanzu yana samun aiki azumi goma ya zama a kansa dole ya yi in bai yi ba Allah zai kama shi ya yi ma'alwa alwashi to yanzu azumi goma ya zama wajibi a kansa in bai yi ba kamar bai yi azumi goma na ramadan ba haka za a kama shi da laifi zai yi nafila salloli ishirin ko ɗari da in na samu aiki kaza zan yi dirare goma kullum sai na yi raka'a goma sha ɗaya to kaga ya daura ma ran da bai yi ba to laifi ne a kansa ana bin dole ya cika amma kafin yayi wannan alwashi ya tashi raka a biyun sa shikenan yayi abin da zai iya yi sai ya kwanta amma yanzu ya daura ma kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan alwashi din to amma ya za ta yi yanzu tunda an ce ta tafi ta sa ta kalma kuma ta hau to sai ta kafara wannan abu guda biyu din nan hawan da ta yi da kuma sa ta kalma sai ta yi aikin umuranta an gani abin da ke so koya mana ba an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma annahu qala istafta sa'ad ibn ubada rasulullahi fi nadarin kana ala ummihi توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها أولنا حديثي لك عبد الله أم أباس istafta sa'adu bin ubada Sa'adu dan ubada ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fi nazarin a wani alwashi kana ala ummi wanda mahaifiyarsa ta yi ta yi alwashi za ta yi wani aiki wasu malamai sun ce sadaka ne ta za ta yi wasu sun ce azumi ne wasu sun ce a'a alwashi ne wanda yake mutlak ba ambaci alwashin ba wasu kan ce a'a aiki alwashin da ta yi za ta ɗanta bawa ne to sai tare su ba ta yi wannan aikin ba tare su kafin ta yi alwashin da ta ɗora makanta sai ɗanta yake zuwa yana tambaya cin zan iya biya mata faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an anha ka biya mata kenan wannan yana nuna idan mutum ya yi alwashi zai yi aiki sai Allah ya karɓi ransa kafin ya yi wannan abun to ya'yansa za su biya masa wannan kaga ya zama wajibi kaman azumi kenan na wajibi inda bai zama wajibi ba wani da ba zai biya ma wani ba sannan aiki irin wannan kuma wani yana iya ma wani musamman ta da uba ko da uwa to kenan sai da dan yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya umurce shi akan yi yayi mata wannan alwashin da ta yi sai ya je ya yi in azumi ne sai ya yi in kuma yanci ne sai yanta in sadaka ne ya yi sadaka in kuma wanda yake mutlak ne yaji ya yi mata dai wannan alwashin da ta dora makanta kuma wanda Allah da bai wajabta mata ba yanzu ya zama wajibi da ta mutu kenan dole ne a biya mata na'am an ta'ab ibn malik qala qultu ya rasulullah إن من توبتي أن أنخلئ من مالي سلفة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك وإن حديثي لدى كعب بن مالك بن أبي مالك الأنصاري رضي الله عنه yana daga cikin mutane guda uku da suka basu je yakin tabuka ba wanda aya wa ala salatu alladhina kullifu yana cikin su shi Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu shine matashi a cikin waɗannan mutum guda uku da suka kasa zuwa yakin Tabuka kuma suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama suka gaya ma Annabi gaskiyan abin da ya faru cewa ba rashin lafiya ba ba rashin abin hawa ba lafiya lau kasala ne da aiki irin na shedai ya hana su zuwa ka'abu na cikinsu wasu da suka zo suka yi tsariya wani ce ban da lafiya wani ce ban samu abun hawa ba wani kowa ya faɗi abinsa annabi ya je ce ku tafiya nema musu gafara Shi ne Kabu dan malik da abokanansa guda biyu suka zo da kabu ya zo ce wallahi ya rasulullah ban taɓa samun ƙarfi da walwala da lafiya da na tara abun hawa guda biyu ba sai a wannan lokaci Abinda ya sa ban je ba kawai shaidan ne don da kuka tafi na yi ciri a ranar zan bi ku wata zuciya na ce ka bari sai gobe gobe na kirya har zan tafi wata zuciya ce mun ka zauna sai jibi a haka a haka a haka har kuka je kuka yaƙi kuka dawo kawai abin da ya hana ni ba wani uzuri ba wani rashin lafiya ba rashin abun hawa ba lafiya na lau annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka kai umurnin Allah ya zo ya je ya zauna kwana hamsin ba wanda yake masa magana a cikin musulmai in ya zo kuma shi yana da ƙarfin hali zai taso ya zo masallaci ya zo jin annabi ya tsaya kusa da annabi ce sai ma annabi sallama assalamu alaika ya rasulullah ce sai ta duba ko zai mai da sallama bakinsa ko ba zai mai da ba annabi ce haka ba masa magana ba mai da masallama ba komi shi ta abu dan malik kenan sai da aika kwana ana cika arba'in da ɗaya sai aka turo ma aka ce ya bar matansa ya bar ita ma ko matan ma ya rubu da ita je in sake ta kuma a'a ka nisance ta sai ce ki je gidanku min hicci ne Allah yake faɗi hatta idza zaqat alaihimul ardu bima ba. suna sai da kasa ta yi musu kunci duk da faɗin kasar su sauran guda biyu kuka kullum uni kwana suna kuka amma shi yana da dan karfin sa yake baya wannan yakan zo dai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana da sabbai ba mai amsa masa yi magana da annabi ba mai amsa masa abun ya rice shi da ya ce to bari ya je ya samu dan uwansa a gonansa watakila ya samu dan sauki da mafi yi magana da shi ya tafi ya ratsa da ya je samu dan uwansa a gonansa ya yi masa sallama bai amsa ba ya matso ya yi magana bai amsa masa ba ce lokacin sai ya zuciyarsa sai ya kwashe da kuka ke ka san ina son Allah ina son manzon Allah ce wannan kai ka sani inda Allah ce kada a yi magana da ku sai da aka kwana hamsin to kwana na hamsin dare na hamsin ɗin wahayi ya sauka zattaba Allahu ala nabiyyi wal mu'minuna ko wal muhajirun alladhina لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين والأنصار ma za? ولن قال الذين تخلفوا حتى إذا عليهم الأرض بما رحبت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلا دون sai Allah yake ya saukar da aya ya annabi sallallahu da aka yi wancan mutane sauran munafukai da suka zo suka yi ƙarya annabi ya Allah ya yafe maka don me ka izini ka ci gaba da mu'amala da su bayan su ne wanda suka yi faɗi ba daidai ba sai kuma wa'annan ansar da muhajirun da ansar da mutum uku na kulliku waɗanda ba su je yaƙi ba su ma Allah ya yafe musu ne aka zo aka yi ma Ka'abu bishara da aka masa bishara ce to alwatin da zai yi ma Allah ne wannan hadisin dukiyansa gaba ɗaya zai yi sadaka zai ba Allah zai ba manzon Allah don sai da aka nassanta su su uku ɗin nan Allah ya yafe musu alas salatu na ladina kullifu to sai ce to tuban da zai yi an khali min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih zan tube ba ma'ana zan ba da dukiya na gaba daya in ba Allah sadaka in ba manzon Allah sai nabi ce a'a amsik alaika ba'd malika ka rike wani sashi da dukiyanka kada kai sadaka da ita duka ka rike fa huwa khairul lak shi yafi alkhairi a gare ka shine abinda hadisi ke nuni shi ma ya yi alwashi haka amma annabi bai bar shi ya yi gaba ɗaya ba sai ce ka sadaka da rabi ka bar wani a wurinka saboda ka yi gaba ɗaya ka tsaya kuma kana bara ko kana roƙon mutane bai da fa'ida to wannan shine abinda hadisi ke nuni kenan ka'abu bin malik radiyallahu anhu ya yi wannan alwashi zai yi sadaka da dukiyansa gaba ɗaya amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna masa a'a ba abin da ya kamata yi ba tunda yana da sauran rai yana da yaya yana kuma da iyalai to ya rike sauran dukiya in yana so yi sadaka da sashi to kaga bai yi da duka din ba kenan a wannan shine abin da hadisi ke nuna mana kenan ya rike wani ya aji wani amma alwashi ne da ya yi mahalla madaukakin sarki to tunda annabi bai zartar ba alwashin bai kullu ba an gane abin da na yi mutu ya yi wani alwashi da annabi ya hana yin irinsa to alwashin bai kullu ba kenan wannan hadisi kuma abin da yake nuna mana kenan a shi ma wannan babi ya kare sai babi na gaba babu qada babi da yake bayani akan hukunci wato shari'a ko hukunci me ma'anan al da lugar larabci shine hikamul amri wa Faradihi? kyautata abu da gama abu in ka gama abu ka kyautata shi to shine al shi shine faqadahunna sab'a samawat lokacin da Allah ya sama na sai kyauta ta samman sab'a samawati guda bakwai fa idza qudiyatis salatu idan kuka gama sallah to wannan duka yana maganan hukunci ne falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin lokacin da annabi ya gama karatu sai suka juya zuwa ga mutanensu suna musu gargadi wannan yana nuni kenan ma'anan alqada gama abu domin hukunci shi ne don wani yana kusuma da wani ka zo ka karar da ka gama da wannan hukuncin ka raba hukunci a tsakaninsu kaga wannan yana ah, abin nan mai sunansa yana jayayya da wannan akan kaya in ka kawo gaban alkali alkali zai raba wannan jayayya a zai ji kai da kake cewa na ka ne ke kaya na hannunka ina shaidu iya zo da shaidu ya tabbatar shi ke na to kaya na shi ne kai ka je ba na naka bane idan ba da shaidu sai ce kuma mara kayanci shi kuma wanda ke cewa na ci ne karen sai kuma ka tabbatar da kaya na ka ne ga ya raba wannan kusuma da ke tsakanin su an gama kusuma shine ma'anan qada a luga amma a shari'a shine tabyinu shar'i wal ilzamu bihi ka bayyanar da shari'a gaskiya kuma ka lizimta ma mutane su bi wannan gaskiyan da ka bayyanar sannan wa fasulul husuma da kuma riba husuma tsakanin mutane ne masu husuma tsakanin mata da miji ana husuma ka riba wannan husuma ka bayyanar da gaskiya kuma ka lijimci mutane su bi shi don aka hukunci dole ne kowa ya wannan hukuncin da aka yi bayan an bayyanar da gaskiya sannan a lijimci masu husuma su bi sannan a riba wannan husuma tsakanin shi ne ma'anan alhukumu da larabci ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'i na malamai daga cikin alkur'ani Allah yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kada ka fi son rai na mutane a wani wuri Allah cewa anishkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakanin su akan abin da Allah ya saukar masa hadisi ya zo daga cikin buhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin zai tahada hakimu فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد دون القالي yayi hukunci bi ma'ana yayi ijtihadi akan ba inda babu hadisi babu alqur'ani sai nashi kokari kokarin da yayi sai yayi dace da gaskiya da daidai to za a ba shi lada biyu ladan farko kokarin da yayi lada na biyu da dace wanda yayi da gaskiya idan kuma ya samu kuskure sosai ba shi lada ya ladan kokari to shi kenan sai ya ba tunda bai dace da gaskiya ba ba za kuma rubuta mai zunubi ba saboda ya yi abin da zai iya yi to sai ya ba ladan wannan kokarin da ya yi kaga duka wannan hadisi ya tabbatar sannan kuma malamai musulmai sun yi ijma'i akan cewa hukunci wajibi ne a yi shi dole ne kai duka ma mutane da suke rayuwa ba a taba zama daidai in ba a samu mutumin da zai yi dinga reba kusuma tsakanin masu suma don ba aka ba mutane ba za su zauna lafiya ba da wani ya ɗauko wani abu aka ce za a bar abu doka a hannun mutane kaga ba zaman lafiya kenan da wannan ya yi ma wani wani ba mai hukunci kenan kaga ko dai yana da ƙarfi ya ɗauki fansa ko in bai da ƙarfi kuma an zalunce shi kenan shi kenan to kaga yana daukan fansaji kuma akwai mutane wannan su kuma za su zo sake kaga za a yi tarihi zai za a yi rayuwa irin na dabbobi kenan to dole a samu kunshi za ga ko da mutanen da ba su da addini dole a sa mutane da za su dinga raba musu hukunci a kowane lokaci wannan suna daga cikin hikimomi da ya sa duka malaman fiƙi sukan sa wannan babu kuka kawo hadisai da suke magana a kan wannan hadisi mu na farko a wannan babi an aisha ta radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد البخاري تعليقا a wannan hadisi daga Aisha Allah ya yarda da ita tace Annabi sallallahu ya gaya musu man ahdatha wanda ya wani abu a cikin addinin nan namu wanda mu ba mu yi ba to fa huwa raddun za a maida masa wannan bi ma'ana ba za a ba shi lada ba aikin da yayi yayi aikin banza ba za a ba shi lada ba shi yasa malamai suke cewa a wannan hadisi ya nuna idan mutum ya kulla wani abu wanda aka hana kullawa to wannan kulli bai yi ba ko na shiniki ko na haya ko na aure lokacin da aka ce ba a yi sai mutum ya kulla shi to fa huwa raddun wannan kullin bai yi ba suna amfani da wannan hadisi misali daga kiran sallan juma'a lokacin da liman ya hau mimbari in ce ba a shirki ba a kulla wani kulli na haya ko na wani jinga ko na wani abu to sai aka kulla to wannan kullin da aka yi bai yi ba dogaro da wannan hadisi to yana daga cikin abin da aka hana yi to tun da an hana ko da an yi wannan yin bai tabbata ba an gane abin in an kulla shiniki shiniki bai kullu ba an kulla aure aure bai kullu ba an kulla wata eh, wata jingina ko wani haya na gida ko wani abu kullin bai yi ba saboda lokacin da aka hana ne fa huwa to annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya fada ce kai ba ma maganan kirkirowa ba man amila amalan wanda yi wani aiki da aka riga aka kirkiro shi ya samu abun a ne fa huwa laisa alaihi amruna babu addini bi ma'ana ba addinin mu bane ba mu kai umurni babu shi a addini to fa huwa shi ma ba a so wannan hadisi malamai suna cewa hadisin ne yana shiga kowane irin babi daga cikin babuka na ilimi in ka duba hadisin bai da alaka da abin da shafi shari'a ko hukunci amma ka kawo shi a nan saboda ka'ida ne mai girma daga cikin kawa'id na addinin musulunci wannan hadisi hadisai guda biyu malamai suna cewa suna shiga kowane irin babi na ilimi hadisin farko hadisin innamal a'malu binniyati an ce ma'auni ne na ayyuka da ke koye na zuci wannan kuma ma'auni ne na ayyuka da ke bayyane wancan shi mizan ne lil a'mal al-batina wannan kuma mizan ne lil a'mal al-zahira in za ka yi aiki sai an duba zuciyanka don me ka yi aiki don ka burge wani don a ce ka iya ko don ka bata ma wani rai ko don wani abu daban ko don ka samu wani abu shi ya sa ka yi a zuciyanka shi ne niyan to nan ne za a ba ka lada gurgudun niyan da kai ko kuma ya zama ba aladan sa'annan in ka yi tamu wannan niyan to kuma aikin ta yaya za ka yi yadda kake so ko yadda annabi ya ce ka yi aiki kaga kowane aiki dole a samu wannan niyya mai kyau da kuma bin annabi koyarwan annabi a wajen aiki ya sa mai ahalari ke faɗi wala yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukuman lahi fihi baya halatta ga mutum baligi musulmi mai hankali yayi aiki sai ya san me Allah ya ce ayi wannan aiki to shine wannan hadisi a malamai shi yasa suka ce nan, wannan hadisi ya nuna duk wani hukuncin da aka yi da ya saba ma shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama to na hukuncin babu shi a addinin musulunci ba a itibarin da hukunci shi sa aka kawo shi a ƙarshen a farkon babi da ke bayani kan qada wato shari'a to duk shari'an da za a yi tsakanin mutum da mutum dole ya kasance ya dace da alkur'ani da hadisin annabi in dai musulmi zai yi wannan shari'a in dai musulmi za a yi ma wannan shari'a idan ba a yi akan haka ba to fa huwa raddun wannan hukuncin bai yi ba an yi zalunci an zalunci wanda aka kwace ma haƙƙi aka ba wani shi ma wanda aka ba shi haƙƙi an ba shi wuta ne je cutar shi kuma wanda shi kuma ya yi wannan akan abin da ya yi ɗin to shi kuma za a tambaye shi akan abin da ya saboda raddun ne hukuncin bai yi ba a shari'ar musulunci a ka'ida ta addini shi sa ka kawo babi a farko wannan yasa duk wani hukunci na alƙali da ya yi zo saɓanin abin da annabi ya faɗa ko abin da annabi ya ƙudurta to fa ya shar'anta to fa huwa raddu shi ya sa aka kawo wannan hadisi a wannan babi shi ya yasa muke kamar yadda Imam Shafi'i yake faɗi wannan babi kamar rabi ne na ilimi rabi ko kuma shi ne ma in ka kasa ilimi kashi uku to wannan hadisi zakan ɗauki kashi biyu ɗaya hadisin na kuci ma ya ɗauki sauran kashi to duk wani aikin da mutum zai yi na bayyane to ana guda shi da wannan hadisi ne abin da ke ɓoye kuma sai ya duba hadisi innamal a'malu bin niyyati shi yasa a kowane babi buhari da yazo buɗe babin littafinsa da innamal a'malu ya fara da shi imamun nawawi da ya zai gura arba'unan nawawiya innamal a'malu binniyati duk wani babi da za a rubuta sai ga wasu malaman suna farawa da hadisi innamal a'malu binniyati nam don yana iya shiga kowane babi shi ma wannan haka yana shiga kowane babi an aisha ta radiyallahu anha qalat dakhalat hind bint utbata امرأة أبي سفيان على رسول Sallallahu alaihi الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وأن حديثي daga عائشة ألا يرزد إتا لكي ita take faɗi dakhalat امرأة, امرأة utbata imra'atu hindu diyar utuba matan abi sufyan ta zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama tana neman fatawa aisha kuma tana zaune faƙala ya rasulallah ya manzon allah inna aba sufyana rajulun shahihun abu sufyan mutum ne shahihun marowaci a malamai suka ce shi ne mutumin da yake yana rowan nashi kuma yana son nan wani al-bukhul shine rowa kawai ka so ka ba wani naka to in kuma ya haɗu da cewa kai kana son nan wani to sai ya zama a ashakku ga rowa ga son nan wani ta ce haza rajulun shahihun allazi yabfal wa yuridu ma li ghairihi shi yana musu yana rowan nashi kuma yana son wani ya bashi ga rowa ga kuɗi to sai ya zama shahi in abu biyu suka haɗu to abu su bayan malamai sun ce shi abinda matan shi take shaida da shi abinda yake kenan shi marowaci ne kuma ga sun kayan wani yake la yuqini min an-nafaqati ma ni wa yakfi baniya baya bani abincin da zai ishe ni kuma ya ishi ƴaƴana in ji matansa kenan ta kawo ƙara gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai take faɗin illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi sai abinda na ɗauka daga dukiyansa ba tare da saninsa ba to abin da take so ta tambayi annabi fa hal alayya fi zalika min junahin cin akwai laifi da nake yi in ya bani abin da ba zai ice ni ba sai na je kuma na san dukiyansa sai na ɗauko abin da zai ice mu da ni da ‘ya'yana cin na yi laifi akan haka Allah zai iya tambaya na akan abin da na yi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huzi min malihi bil ma'ruf ma yakfihi ma yakfiki wa yakfi baniki yace ki karɓa ki ɗauko daga dukiyarsa abinda zai ice ki kuma ya ici ƴaƴanki amma bil ma'ruf ba tare da kanna ba in kin so ya ba kuna buƙatar mudu biyar sai ya baki mudu biyu to je ki karo uku ki karasa an gane abu shine bil ma'ruf in kin sun biyar din za su ice ki kada biyar za su ice ki kuma su je ki dauko bakwai ko shida ke banna kenan ba ma'ruf ba kenan sai annabi mu ce ta yi haka ne kenan ba ta da laifi a wannan hadisi yana nuna kenan wajibi ne na miji ya tsayar da matansa da 'ya'yansa an gane amma malamai sun yi saɓani cin wannan abin da annabi ya gaya masa nan hukunci ne annabi ya yi mata ko kuma fatawa ne ya ba an gane abin da ke so a bambanta tsakanin in hukunci ne ko fatawa saboda idan hukunci ne annabi yi kaman alƙali ne yanke hukunci to kenan ya halatta a yi ma mutumin da baya nan hukunci saboda ba a nemo abu sufyan ba a tambaye shi ko abin da ta kawo karacin hakan ne sai kawai annabi ya yanke masa hukunci an gane kenan in muka ce hukunci ne annabi ya yi to ya halatta a yi hukunci a bayan idon mutum ga ga'ib kenan an gane idan kuma fatawa ne kuma sa idan to hukunci ne to baya halatta kuma ga wata mace ta yi haka sai ita din kawai sai in ita ma ta je gaban alƙalin ya yi mata hukunci irin na wanda aka ma abu sufiyan ita matansa din idan kuma fatawa ne to kenan fatawa ta kunci duk wata mace da mijinta bai ba ta abinci ba to za ta je ta ɗaibo abincinta ba tare da mata nemi izininsa ba kenan fatawa ab ne na kowace mace hukunci kuma khatun ne lihin an gane shi yasa ake so malamai su yi sabani mafi yawan maganganun malamai suna gani fatawa ne annabi ya bata inda hukunci ne da annabi zai hukunci a bayan idon shi abu su din ba sai annabi ya neme shi in a kananan abubuwa annabi zai nemi mutum abinda ma bai abin nan ba kamar lokacin da amru bin as ya kawo ƙaran ɗansa kan cewa kullum yana sallah cikin dare baya bacci kuma kullum yake azumi annabi zai nemo ɗan ya tambayi cin abin da babanka ya faɗa gaskiya ne akan wannan an gane to ba yake za a yi kuma akan irin wannan hukunci annabi ba zai nemo abu su gane kare kansa ba har ya yanke hukunci ba tare da ya zo ba zai kace to wannan fatawa ne annabi ya bata to in fatawa ne to alhamdulillah duk mata kuma sun shiga wannan fatawa in hukunci ne to ba wata mace kuma da za ta yi wannan sai ita kawai an gane ya sake so a bambanta tsakanin waɗannan abu don fatawa daban hukunci daban fatawa me hukunci wanda yi kaza sai ka bashi fatawa hukuncin ka kaza amma ya ka zo wajen hukuncin din alƙali kuma wanda yi kaza sai ka zamu yana da wasu dalilai da je ka kai ba za a yi maka wannan hukunci ba an gane abin to tsakanin shine bambanci malami shi mai fatawa ne alƙali kuma shine mai hukunci amma shi annabi ya haɗa duka biyu zai iya hukunci zai iya kuma fatawa to shi ta malamai suke samu a mazhaban abu a hanabila su a ganin su hukunci ne annabi ya yanke to baya halatta ga wata mace kuma ta yi wannan ba a baka izini ba to a sauran mazahib suna gani fatawa ne annabi ya bata to in fatawa ne kuma to ya shafi duk wata mace an gane abin to wannan shine kenan idan har muka dauki fatawa ne mu dauki fatawa don yayi ma sauran mata sauki ko <laughs> na'am saboda aka ce kungi ne namiji bai ciyar da ita kuma tana gani ba za su dauka ba ai akwai matsala ce ne to sai mu ce fatawa ne kamar yadda mazhaban mu ta malikiya take tafiya akan fatawa ne annabi ya ba wannan matan abu su kenan to duk wata mace da ta shiga wannan yanayi to za ta iya ɗiban abinci ba tare da mijinta ya sani ba abinda za ta ci da iyalanta ba tare da izinin miji ba kuma bai da dama ya ce ta ɗebe mace abinci ta ɗebe abinda za ta gine don ta rayu an gane wannan na'am sannan kuma in za ta ɗiba ta ɗiba daidai abin da zai ishe ta ba kuma abin da za ta yi tasarrufi da shi ba har ta yi kyauta ta ba ta ɗibi iya daidai abin da za su ci da ita da iyalanta ne. kuma a nan kuma hadisi yana nuna wani ana yin ana itimadi da abin da ake kira al'urfu saboda annabi ce kuzi ma fiki bil ma'ruf wa kuzi min mali bil ma'ruf ma fiki wa yakfi baniki to kenan bil ma'ruf abinda aka sani a wannan al'adan su zai iya ishen su idan al'ada an san mutum biyar za su ci mudu biyar kullu to kaga wannan shine sai ake su wannan kada ta wuce in ta wuce kenan ta yi al-israf kenan an gane wannan shine abinda wannan hadisi ke nuna mana kenan An ummi سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى Sami'a) عليه وسلم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأكد أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يبرها هنا حديث لبا أم سلمة Allah ya yarda da ita matan annabi sallallahu alaihi wasallama take faɗi annabi ya ji wato husuma tsakanin wasu mutane wannan yana faɗa wannan yana faɗa ana jayayya kusa da kofan gidansa kusa da gidansa ta kharaja ilayhim sai ya fito ya zo ya same su ana jayayya wannan ce a ana wani wannan ce ni ne kike na annabi kirawo ku ku zo nan fa qala sai ke gaya musu don dama sun zo ne za su kawo ƙara gaban annabi sallallahu alaihi wasallama suna jayayya akan wani abu annabi ji sai ya fito sai kira sai ce ala inna ma ana basharun ku sani lalle ni mutum ne wannan daga cikin hadisai da ke nuna annabi mutum ne ko ko ba mutum bane ya ce inna ma ana basharun Allah ma haka ya faɗa kul inna ma ana basharun ba yadda sufa ya cike ba ba mutum ba in suka zo fassara waɗannan hadisan zaka sauri sauri ake a wuce don kada a yi tambaya saboda annabi ya ce ni mutum ne Allah ya ce annabi mutum ne kaga ce annabi ba mutum ba to waye ne in ba mutum ba aljani ne ko mala'ika mutum ne mislukum me bambancin mu da shi yuha ilayya kawai ana masa wahayi an gane to kaga shi dama ba a yi ko annabi sai irin mutanen irin haka Allah ya fada da suke fari a sauko musu da mala'ika ya zo ya ba su wahi inda gaske mana yake yi sallah shi ai bana saukar bana aiko manzo sai ga mutane irinsa masu harshe irinsa mala'ika in ka ga ya sauka to al'amari ya gama ya kare inda mala'iku ne a bayan kasa suna tafiya to sai mu turo musu kuma mala'ika mu sa musu tufa irin na mala'ikun da suke bayan kasa basna alaihim ma ma yalbisun to kaga kenan tunda mutane ne to za a turo musu suma mutum irinsu sai dai shi yana da wata kususiya wanda ba kowa yake da ita ba ana masa wahayi ba a tabbatar da shi akan kuskure akan abin da ya ishtihadi a kai an gane to sai annabi ke gaya musu ni mutum ne kaman ku wa inna ma ya atini alhasmu? mutane guda biyu masu husuma za su iya zuwa mun fala'alla ba'dakum yakuna ablagha min ba'd dayan ku yafi ko daya iya magana ya zama daya bai iya mai da martani duk abin da aka tume jirgi sai shiru a wani wuri annabi sai an ya kuna ba azakum alkhana min ba'adin ya fi ɗayan ku lawaya magana in zai zo ma zai zo eh, yana kuka don a ce shi aka zalunta duk wayo ne na neman a ɗora masa haƙƙi wani sai zo yana kuka an zalunci alhali shi ya yi zalunci fa shi ya daki wani sai ya riga kuka an gane kaga duka wannan dabaru ne to annabi sai ya ku zai zama haka ya fi ɗayan ku ya dabara iya magana iya canza magana iya wayo ya rinjaye ɗayan da iya maganansa fa'asibu annahu sadiqun kuma sai in zata cewa ki da gaske yake yi fa'aqdi lahu sai hukunci da gaskiya a kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam to amma fa ku sani faman qadaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda na dauki haƙƙi wani musulmi na bashi saboda irin wayannan abubuwa ko kuma saboda jara'ansa ina shaidun kai je ya ɗauko mutane ya ba su kuɗi don su yi shaida cewa kayan nan nashi ne haƙƙin nan nashi ne alhali ba nashi ba sai annabi ce to ya sani fa inna ma hiya qit'atun minan nar yanki ne na wuta kawai na bashi fal yahmilha ko ya ɗauka in zai iya jurewa a wuta aw ya barha ko kuma ya bari an gane kenan wannan hadisi yana nuna mana mutum kowane irin mutum ana amfani ne da zahiri akan abin da ya bayyana shine za ka yi hukunci da shi don alƙali idan mutane guda biyu suka zo masa suna fusuma wannan ce kaya ka gana wani ko fili ka gana wani wani ce a'a ba naka bane nawa ne in shi to kai ka kawo shaidu da zai nuna naka ne sai je samo wasu shaidu na ƙarya suka zo gaban alƙali mai alƙali zai yi anan ba abin da zai yi illa yankin kunci dama shaidu biyu muke nema su tabbatar da filin nan naka ne tun da ka zo ka ce naka ne ka fara gini a ciki kuma ya ce ba na shi bane shi kenan in suka zo suka shaida alƙali ya gama na shi dama abin da ake bukata ya kawo kenan albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara to mudda'i ya kawo bayyina ya kawo shaidu ba abin da alƙali zai yi kada wace je alƙali ya sai ni alƙali bai sai shi ba ya yi hukunci da zahiri ne annabi ma abin da yake nufi kenan idan aka zo aka kawo shaidu ko wani ya zo don iya magana ya rinjaye wani na yi tsammani gaskiya tare da shi ke na ba shi haƙƙin wani to kada ya ɗauka ba shi haƙƙin wani da na ya halatta masa ya je wuta ne nake yanka wannan ba shi wannan shi ke nuna mana alƙali ne eh, wannan bai da wani laifi ya yi amfani da zahiri mutane ana hukunci da mutane akan zahiri abinda ya koyi Allah ake bar mawa kuma hadisi yana nuna mana annai bai san gaibu ba saboda da ya sun gaibu da zai ce kai matsaraci ne ga mai gaskiya nan kuma wannan hadisi yana nuna wato ayi wannan ne don alƙalai su samu natsuwa an gane don ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa za su faru ba a gabansa ba Allah ya zo ya gaya masa abu sufyan da zo zai kashe annabi tun kafin ya zo aka gaya ma annabi ga abin da ya kawo shi ga yadda suka yi da wancan mutumin da ya ce zai ɗauki nauyin iyalansa da ba su suka da ake binsa zai biya masa shi kawai ya zo ya kashe annabi shi kenan. ko don ya zauna yana tunanin ce wallahi ba don ba su suka da ake binsa ba ba don iyalansa ba wallahi da ya gama da annabi tun tuni mutum ya ji zai ce in dai wannan ne ni na dauke na iyalanka da ba su suka duka zambiya ka je ka zartar kawai su biyu suka yi ce to kaza ka gaya ma kowa ni ma ba zan gaya kuma ya kama hanya da yana zuwa annabi ce a kawo ji aka kawo ji ya faɗi ya tambaye shi mai kuka ya yi tarin zuwa zai ce ba kai ne da kai wannan ba nan take ya musulunta ko ba haka ba abu huraira da aka bashi a tsaron dukiyan sadaka da shaidan ya zo masa yana zuwa da su baya annabi yake tabbayansa ya kai da bakonka na jiya ko ba haka ba tun kafin ya zo Allah ya gaya ma annabi yana da dama ya roƙi Allah ka nuna mu mai gaskiya amma me yasa bai haka ba don ya sa alƙalai su samu sauki an gane abun inda ya yi roƙi Allah ya nuna masa mai gaskiya alƙali ya yi rawan hukunci ina mafita kenan to sai a nuna annabi ma yana iya yin wannan hukunci wani ya so saboda kawo shaidu na karya a yi hukunci bai ce a roƙe-roƙe, Allah ya nuna masa mai gaskiya ba sai hukunci kan zahiri saboda wanda zai zo bayansa ya huta an gane abun shi yasa wannan hadisi yana daga cikin hadisai da suke nuna rahama irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummansa don inda shi yayi haka to wanda alƙali shi ya zai gano mai gaskiya to kuma yayi hukunci me matsayinsa kaga to annabi ma ce to duk in wani ya zo ya yi rantsuwa da Allah ko ya fi wani iya magana ko ya kawo shaidu na ɗauki haƙƙi wani na bashi to ya sani ina yanka masa yanki wuta ne tsoron Allah sai ya sa ya maida ko kuma rashin tsoron Allah ya karɓi wuta ya je ya rike abinsa ya san alahira zai fada cikin wutan ba hukuncin annabi bai canza gaskiya to a nan kenan kaga kuma hadisin nan yana nuna mana abinda ka ga malaman usul suna ce annabi ba a tabbatar da shi akan kuskure yanzu wannan hukuncin da ya kuskure yayi ba kuskure bane gaskiya ne akan abin da ya bayyana a gare shi ya hukunci yana kan daidai la yaqirru ala khata ko ala khata akan ijtihadi ne da kullum wannan ba ijtihadi bane zahiri ne dama hukunci ana yin shi akan zahiri to ga zahiri an gane abin nan wannan shine abin da hadisi ke nuni kenan idan mutum ya sun haƙƙe ba nashi ba to ko da alƙali ya ba shi wannan haƙƙin ba zai halatta masa shi ba kada ya gani kamar ya huta yana nan a haƙƙi wani ya ci haƙƙi wani kuma Allah zai karɓi haƙƙi wani a ranar kiyama ya bashi shi kuma zai ɗanɗana abin da ya ci na haƙƙi wani ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana bai sun gaibu ba don ya sun gaibu zai ce gashi to kaga kuma shi ma wannan sufaye su ma suna cewa annabi ya sun gaibu wannan hadisi shi kansa raddi ne a gare su an gane suna karanta irin wannan hadisan amma kuma wajen fassara sai ta samu matsala yanzu me za su yi da wannan hadisi in suka ce annabi ya san gaibu eh yanzu da annabi ya san gaibu zai faɗi wannan magana sai abinda Allah ya sanar da shi ke sani duk abinda Allah bai sanar da shi ba zai sani ba an gane wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin al-ghaib ana abinda annabi ya sanar da shi قل alamul يعلم man fi في السماوات والأرض إلا الله باون da ya san gaibi sai Allah to annabi abin da aka gaya mishi yanzu shi kuma ya zama ilimi a wurinsa ba gaibu ba ne kai ne da baka san shi ba ya zama gaibu a wurinka ko ba haka ba an gane to bai zama gaibu ba don in ka san abu aka sanar da kai to kaga yanzu ya zama ilimi to Allah yakan sanar da shi abinda mu ba mu sani ba sai ya faɗa abinda mu sani ba to ba shi ne ake kira gaibu ba kamar yanzu wannan mutanen da suka yi wannan husuma suka zo gaba annabi da ke gaya musu wannan to inda wani sai ya zo ya gane sai annabi ya gano ce ga mai gaskiya ga mara gaskiya kaga shi kenan shine sai mu ce ya san gaibu to shi ke faɗi yanzu nan shi ma bai san gaibu ba wani zai iya ƙariya saboda iya maganansa ya dauki haƙƙin wani ya bashi yi tunani wannan daukan haƙƙin wani da ya bashi saboda annabi ne ya halatta masa shi bai halatta masa shi ba na'am wannan shine insha Allah za mu tsaya anan sati mai zuwa sai mu tashi a hadisi na gaba akwai tambaya wani